ɗaruruwan mazauna birnin yamai ne suka taru a dandalin place de la concertation a wannan alhamis inda suka gudanar da gangamin goyon bayan sojojin kwamitin cnsb waɗanda suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba mohamed bazum suna masu nuna farin ciki da wannan juyin mulki kamar yadda ɗaya daga cikinsu gamace muhammadu ya bayyana ya Allah ya ba dattawan sa'a suka kada wannan mulki na yaudara na Muhammadu Isu da shi da bazu wa'anda shekara goma sha uku suna gallaza muna azaba suna soce muna cikin kasa Allah ya kara ranar da ikon ya kare domin mun zo mu gode ma Allah kuma mu gode mu gada musu muna bayan su. Masu zanga-zangar sun fantsama titunan birnin Yamai inda a ƙarshe suka nufi ofishin jam'iyyar PNDS tarayya a daidai lokacin da wasu kusoshin jam'iyyar ke gudanar da taro. Isar su ke da wuya suka afka cikin ofishin jam'iyyar da ke unguwar Zabarkan inda suka kwashi ganima kafin su cinna wuta yayin da wasu daga cikinsu suka farfasa gilasai tare da kona motocin da aka kesa cewa sun kai talatin. Abdurrahman na gode ba Allah da ya sa mun gani ranar ga yau an kwari France gidan tattan shi Mali ya koma ya zo gidan mamman shi Nijar kuma an kore shi gidan Burkina ya zo gidan mamman mamashi mu iwaye muna kashi masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na cewa har yanzu da sauran hazo a halin da aka shiga a kasar ta nishar duk da cewa soja sun tabbatar da kifar da gwamnati abdurrahman Alkasim na da irin wannan ra'ayi a bisa la'akari da yadda aka shiga gogayyar sanarwoyi a tsakanin bangarorin biyu ni ina ga abubuwan guda biyu na ɗaya lokacin da ake ɗauka sanar wanda shi ministan harkokin waje wanda shine shugaban gwamnati ta farko laye malam hassan masaudu eh, na cewa suna nan daren dakam kuma wani abu ne da za a kawo bayan shi nan ba dan lokaci ba eh, wata magana ce wadda ta kawo ni rudani cikin tahiya kuma sanarwa wadda ofishin harsan hasoshin na kasa na cewa ba su yarda ba da duk wani hari da ake iya kai masu wanda suka yi garkuwa da shi shugaban kasa saboda ka a kawo wani rudani Um, kamar sun yi biyayya ga sanarwar da wa'annan sojoji suka yi jiya wannan abin shi ma ya kawo rudani kenan da duka ana iya ce har yanzu ana cikin hali na mai abu ya rantse mara abu ya rantse. Zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a bayyana sunan wanda zai shugabanci kwamitin CNSP na sojojin da suka kifar da gwamnati ba, haka kuma ba wani bayani dangane da abin da ke tafe da tawagar kungiyar ECOWAS a nan birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.